بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد شيء قبل درس وانا لكتابه البركة وأتو الخشوع في الصلاة na hafiz ibn rajab al-hanbali a darasin da ya gabata mun kwana a shafi na ashirin daidai inda mala yake bayani a kan waɗansu muhimman al'amura da ya kamata a kula da su waɗanda suke kawo wato kushu'i a sallah ko kuma ma su hana kushuɗi dole sai an sa su a lura yawa shi ne ke kawo irin waɗannan abubuwa daga cikin abin da suke hana kushu'i a sallah jim malam yace jawazu tawlidu العينين إذا كان يحصل الخشوع بذلك yace ya halatta mace ya ɗan rinka idan shi a sallah idan ya zama hakan zai sa ya samu kushuri yace zahaba jumhurul fuqaha ila jawazi tarmid al-aynayn fi salah jumhurin malamai sun tafi akan za a iya rufe ido a sallah ba kowane lokaci ba fi halati idza kana yahsulu lil musalli khushu' bi dhalik ga yanayin da in har shi ne sallar zai samu khushu'i wa yasta'ilu bihi ala ihdari qalbihi fi salah kuma zai yi amfanuwa da rufe idan da zai yi wajen halarto masa da khushu'i a cikin sallah zuciyarsa ta zama tana kusa khususan idan kana yanshagiru bi sabr basarihi bima musamman ma idan ya zama irin mutanen nan ne da idan yana sallah yana shagaltuwa da idansa akan abin da ke kewaye da shi ya kalli agogon masallaci ya kalli zanen da aka yi ya kalli gurin liman ya kalli lafika ya kalli can ya kalli kafet ya kalli rigarsa da sauran abubuwan da ke shagaltar da mutane inda ya rufe ido zai taimaka masa to malamai suna ganin babu komai qala an-nawawi imam nawawi yana cewa ba da an zakara ma na balahu كراهيته على المتولى من الشافعية والطهاوي imamun nawawi yake cewa bayan ya kawo abin da aka kawo na cewa akwai kyamar rufa ido daga mutawalli wanda yake na cikin mazhabar shafi'iyya da tsahawi yake cewa walam ajilhu li ahadin min ashabina amma ban ga wannan fatawa ba ga wani daga cikin mu. an gane ko ma'ana 'yan mazhaban wal muktaru abin da ya fi ɗin magana annahu la yukra cewa ba makaruhi bane mai sallah ya rufe idan annahu ya yajma'u al-khushu'a domin rufe idan zai sa khushu'i ya zo wa ƙalbi qalbi zai sa zuciya ta kusanto wa yamna min irsalin nazari zai hana kai ta wulƙita idanunka ka kalli can ka kalli nan kai ta kalle kalli duk wannan zai hana wa khara zalika la izz ibn abdus salam fi fatawahu kuma izz ibn abdus salam ya zaɓi wannan ra'ayi a cikin fatawarsa wa qad rawa tazwijihi an muhammad bin sirin kuma an ruwaito halatta yin haka din ma'ana rufe ido a sallah daga muhammad ibn sirin ونقله ذلك عن التابعين shi ma ya su ne daga tabi'ai wa an gina mas'udin kuma an ruwaito hakan daga abdullahi dan mas'ud da haka asali ne kar a rufe ido amma wanda yake da lalura na yawan kalle kalle ana sallah ya kaura tunanin shi barin samun natsuwa da kushu'i to malamai sun samu sabani wasu na ganin kar ya rufe wasu na ganin zai iya rufewa ina fata ana fahimta in dai hakan zai taimaka masa kushu'in ya zo amma asali shi ne kar a na gaba jawazin hikka wato halaccin yin suka susa jikinka ko kafa ka ko nuri wa masu araqi fi sala ko ka goge gumi a cikin sallah to wai na abubuwan guda biyu za iya yin su a sallah ina za ga aiki ne قال الإمام ابن النجيم الحنفي ibn nujal yana cewa wa yukrahu al'abatu fi salati makaruhi ne ba a so a yi wasa a sallah wa ta'rifuhu bi annahu fi'lun laysa fihi ghardun shar'i domin wasa a cikin sallah wani aiki ne wanda ba shi da wata manufa na shari'a kowane irin motsi ne wa hasilahu anna kullu amalin mufidun lil musalli amma asali shi ne duk wani aikin da zai amfani mai sallah inda zai maka amfani to fala ba a sa an yi asiri abu da shi ka yi wannan abu an fahimta sai ce ka saltil arak kamar goge gumi fi salati a cikin sallah idan kana cikin sallah gumi na zuwa masa ba za ka samu da ba ya halatta ka goge gumi an fahimta yace ce wa huwa ƙaunin mashayikh wannan magana ce ta manyan malamai wa amma man karihahu amma wanda suka kyamaci mutum ya goje ko da gumi ne fa muraduhu annahu idza lam tad'u hadatan ila man manufar magana su ita ce idan bukata ba ta bayi zuwa ga gogewan ba dan gumin da kake ji ba zai takura maka ba zaka ka iya sallarka to wannan ba sai ta goge ba an fahimta ya ce wa idan kana almar'u la bihi kuma ya zama shi ne sallan ba zai shagalci da goje-gojen ba ya yi kana goje can kana sai kaza kaza ka shagala har ma ka san me liwe yake karanta ba wa kadhalika alhaq da yi fi batnihi haka nan susa ana cikin sallah kai sosa jikinka da hannunka yace jaizun wani ya halatta idan kana sallah kana jin ɗaiɗai ba ka so ba mai zai faru ka dinga break down ke kana dan motsi kaga ba na to tun da ne zai taimaka maka ya halatta ka yi wa inna ma yakunu abasan idza kana da gairi haza. wannan susan za a kirga shi a matsayin wasa ne in ya zama haka kawai ba bukatar a susan aka yi susa amma idza akalahu shay'un fi badani wa shagala bihi amma wani abu na damun sa a jikinsa kuma sai ya shagalfi da abin wani kurji ne ya sarƙa matsawa ana sallah ta ka shagalfi wani ciwo ne sai suka ne su an gane ko yana maka ciwo kana matsawa haka duk ka shagaltu ce to wannan bi khilafin furƙatu saɓanin ƙaiƙayi wani hawi zalika da makamantansu to wannan ba a san haka na'am mun dai tsallake ko ok wani shagala bihi fala ba sa bi haqqihi ko babu laifi ka sosa wala yakunu min al kuma sosa wanda kai din ba zai zama wasa kai ba bi khilafil farqa wani hawi zalika sabanin rika matsawa kana dannawa ko kana so ka cire kaga wannan ba susa bane aiki ne kake sosai وكذلك الشيء إذا كان مطويا لم يكن السجود عليه yace hakanan abu idan ya zamanto a naɗe yake ba za a iya sujjara a kan shi ba idan ka zo ga abin ya zo ya tara gaban ka daidai za ka sa goshinka to fa yusawwi sai ka dan gyara shi marratan so daya sai da zai zama yi daidai a kan goshi kaga aiki ne da da fihi islahu yi ko domin haka din in ka yi daidai ta inda za ka yi sujjara akwai gyara sallarka yau kan kai sallah akan dutse mai tsini misali kaga sai ka dan gyara to waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata mu kula da su Allah madaukin sarki ya shiryar da mu na gaske mu nan ko sai mu tashi insha Allah a biyar daga cikin abubuwan da ake so ko ake kallo a wurin sujjara Allah ya taimake mu na wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kamar irin mutum yana damu ba laifi kada zai shagaltar da kai kamar da ya faɗa za a iya share majina ne ko susa ko kaza duk aiki wanda ba a so da yanci ya shigewa ya shagaltu kai kai kana eh, kana ta aikin wannan to kaga ka hankalin ka dake amma ka ya dan to ka dan sa ka dan ba zai kawai ka ka ci gaba da abubuwan ka duk wannan ba ko wa alaikum assalam ana so shi ne karatun gaba a jiran shi ne lek ba a so a tarawihi ko ta hajji mutum ya buɗe ƙur'ani mamu sai dai liman kadai sai dai ka bi shi kawai yawa goron mai kalla ai jagoran mai sallah eh ta ba a so ne eh ba a so ne mutum ya shagalta sosai ba a so ne dan mutum ya shagalta ake tsoratarwa amma ai in dai wannan magana ita ce inda lalura dan ka samu nasu aka dan sosa ba komai wani susan ma an kai sau dai shikenan ko ba ka ba ya kuma yi kafa a kaɗan saba. amma dai kada ka shagaltu kai kai kai kai kai ka san susawan lokaci akwai daɗi sai kai kai in ka ya maka daɗi ka zarce ka manta da masalla kake to sai a kiyaye na'am fa Allah ya taimake mu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب amma أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين